ga kanan labaran duniyar a cikin labarin za ku ji mataimakin shugaban najeriya kashim shatima ya yi watsi da rahotanni da ke cewa ya sauki gwamnatin bola ahmed tinubu kan matsalar abinci da ake fama da shi a kasar sannan hukumomin tsaro a sudan sun umarci 'yan kasashen waje da ke zaune a khartum, da su gaggauta ficewa daga cikin birni da kewayen kasar sannan donald trump ya bayyana sanata jd vance a matsayin mataimakinsa a zaben shugaban kasar ta amurka da ke tafi a watan nuwamba to sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin mataimakin shugaban najeriya kashim shatima ya yi watsi da rahotanni da ke nuna cewar ya soki gwamnatin bola tinubu akan matsalar abinci da ake fama da shi a kasar mai magana da yawunsa stalin wacha ya ce tinubu da shatima suna ɗaukar matakai daban-daban domin magance matsalar da ake fuskanta a ƙasar ga abin da ya shaida mana a kai ba shugabani kawai ba shi vice president ya kira kowa da kowa ne hmm. wannan maganar rashin abinci ba na mutum daya bane ya shafi gwamnati ya shafi mutane ko ba haka ba mu gan cewa ya zama abun da zai wuce so kuma gaskiya tun da wannan eh, federal government ta shiga kudin da aka aka saka cikin eh, harkan abinci ya kai wajen 309 billion naira biliyan 309 kenan eh, daga ministry of agri da su wurare duk kai a duba yadda za a yi a taimaka ma jama'a sannan kuma wajen 42,000 metric tons of eh, abinci daban-daban an sake su daga food reserve zuwa ma jama'a. Tan dubu eh, arba'in da eh, biyu. Exactly, ka gane? Sannan kuma shi lokacin mataimakin shugaban kasa shi kashin shatima lokacin da ya je Amerika ya haɗu da mutanen John Deere da kuma Tata Africa suka yi mishi alkawari cewa nan da shekara biyar za su tura traktoci dubu goma zuwa Najeriya ko da shekara za su dinga tura traktoci dubu biyu biyu har da shekara biyar. Stanley wata kenan ke bayani. gwamnatin tarayyar najeriya ta raba tireloli 20-20 na shinkafa ga gwamnonin jihohi 36 har da abuja fadar gwamnatin kasar domin raba su ga al'umma da zumar samar da sassaucin radadin matsan tattalin arziki da ya yi wa al'ummar kasar daurin goro a yayin da yake jawabi ga manema labaru jim kaɗan da kammala taron majalisar zartaswar ƙasar a ranar litinin ministan yaɗa labaru da sadarwa na ƙasar muhammad idris a bada wato ya ce an bada shinkafar ce ga waɗanda waɗannan al'amari ke shafar su ministan ya ci gaba da cewa gwamnatin shugaba tinubu ta daura damarar tabbatar da ganin wadatuwar abinci ga jama'ar ƙasar a daidai lokacin da jama'a ke kukan halin ha'ula'i da suka samu kansu a ciki wata babbar kotu a jihar kano ta umarci alhaji aminu ado bayero da ya daina bayyana kansa a matsayin sarkin kano kotun karkashin jagorancin mai shari'a amina aliyu a ranar litinin din da ta gabata ne ta kuma wato ta kuma dakatar da wasu sarakuna hudu da ake wato da aka tsige daga gabatar da kansu a matsayin sarakunan bici sarkin rano sarkin karaye da kuma na gaya kotun ta kuma umarci sarakunan biyar da wato da aka tsige da su mayar da duk wani kadara ko wata kadara da ke hannunsu ga hukumar da ta dace wakilan kabilar larabawa mazauna jihohin tawa da agadas a jamhuriyar nijar sun ce a shirye suke su taimakawa hukumomin mulkin sojin kasar wajen samar da zaman lafiya sun tabbatar da hakan ne a yayin wata ganawa da suka yi a wato da shugaban kasar janar abdurrahman chani a ƙarshen mako Rukayya Abba Kabara na ɗauke da cigaban labarin. ganawar da shugaban mulkin sojin kasar ta Nijar janar Abdurrahman chiani ya yi da wakilan kabilar Larabawa mazauna kasar a ƙarshen mako ta biyo bayan wadda ya yi da wakilan kabilar Tubawa a farkon makon jiya bayanai sun ce tattaunawa da ƙabilun biyu ta mayar da hankali ne kan yadda za a shawo kan matsalar tsaro inda shugaban ya buƙaci gudummawar su don samar da zaman lafiya kamar yadda wakilin Larabawan Sidi Muhammad ya shaidawa manema labarai lokacin da suka fito daga fadar shugaban ƙasan. Mu Larabawa ba mu da wani matsala kuma ba mu da wata kasa sai Niger kuma duk abin da zai shafi Niger ya kawo mata masala kawai mu ba mu shikin shi ba mu shikin sai abin da zai karfafa security ya kama ma Niger gaba da kuma president ya kama mu da hannu biyu kuma ya katamta mana duk abin da ake fadi da jite-jite ba shi ba ne. To ko yaya masu nazari kan al'amuran yau da kullum ke kallon wannan sabon salon hukumomin mulkin sojin ta Nijar? Sadiq Abba mai nazari ne akan harkokin tsaro a yankin Sahel. Wannan yana iya kawo haɗin kai yana iya ya taimako idan ka duba kuma yanzu da yake muna cikin darura tsaro a Nijar kuma kananan kabiloli wanda gana zaran nan nan wajen su ka ɗauki kaman jihar difa jihar agares jihar tawa inda suke ne kuma inda ke da tashin hankali to lalle suna iya kawo gudunma yankunan jihohin tawa agares da kuma difa inda ƙabilun na larabawa da tubawa suke yankuna ne da ke fama da matsaloli irin na fashi da makami da sauran matsalolin tsaro rukayya abba kabara lagos arfai hausa hukumomin tsaro a sudan sun baiwa 'yan kasashen waje da wato da ke kasar a wa'adin makonni biyu su fice daga birnin khartoum da ke kewaye nasiruddin muhammad na dauke da cigaban labarin A wata sanarwa da hukumomin tsaron suka fitar, sun ce an ɗauki matakin ne domin kare lafiyar bakin, la'akari da yadda ake ci gaba da gwabza kazamin rikici tsakanin sojojin ƙasar da dakarun RSF. a cewar su rayukan fararen hula musamman 'yan wasu kasashen na cikin hadari ganin yadda dakarun kai daukin gaggawa na rsf ke ci gaba da kai hare-hare a sassan kasar a baya-bayan nan ne hukumomin kasar suka yi nasarar kama baki 150 da ba su da takardar izinin zama a sudan din Wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a baya-bayan nan ya ce ƙazamin rikicin da aka kwashe fiye da shekara guda ana gwabzawa ya tilasa wa kusan mutane miliyan goma tserewa daga mahallansu yayin da mafi yawan al'ummar ƙasar ke fuskantar barazanar fadawa cikin matsananciyar yunwa. To an gaishe da Nasir, shugaban Kenya William Ruto a jiya Litinin ya zargi gidauniyar Ford da ke Amurka da ɗaukar nauyin 'yan mulkin kama karya da kuma ɗaukar nauyin zanga-zangar kin jinin gwamnati da ta ɓarke a watan jiya. hukumar kasar da ke gabashin afirka ta fada cikin rudani ne na siyasa sakamakon zanga-zangar da ta barke a kasar wanda aka fara gudanar da ita cikin lumana karkashin jagorancin ginze na kenya don nuna adawa da shirin wato karin haraji amma kuma aka shiga yakin neman zaɓe kan ruto da gwamnatin sa. an dakatar da allurar rigakafin cutar zazzabin sauro na wato an kaddamar da allurar rigakafin cutar cizon sauro na biyu a duniya a ranar litinin yayin da ivory coast ta fara shirin aiwatar da allurar rigakafi ta wato ta yau da kullum ta hanyar amfani da allurar da jami'ar oxford ta samar tare da cibiyar samar da sinadaran magunguna ta india wato gabatar da allurar rigakafin da ta r21 da hukumar lafiya ta duniya ta yi ta amince da shi ne wato ta amince da shi watanni shida bayan da aka fara gudanar da allurar rigakafin zazzabin cizon sauran na farko mai suna rtss da wani kamfanin sarrafa magunguna na birtaniya gsk ya fara gudanar da shi a wani shiri na yau da kullum shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international tsohon shugaban amurka donald trump ya sanar da sanata j.d. vance mai tsautsauran ra'ayi daga jihar ohio a matsayin mataimakinsa a zaben shugabancin kasar da ke tafe cikin watan nuwamba mai zuwa zainab ibrahim na dauke da cigaban labarin Wannan na zuwa ne bayan da a jiya Litinin jam'iyyar Republican ta bayyana Trump a matsayin ɗan takararta sa'o'i kaɗan bayan kotu ta wanke shi daga dukkanin zarge-zargen da ake masa na magudin zaɓe. Donald Trump mai shekaru 78 ya bayyana sanata DJ Vance a matsayin mataimakinsa a babban zaben da ke tafi yayin taron kwanaki hudu a Milwaukee da jam'iyyarsa ta Republican ta soma gudanarwa don tabbatar da shi a matsayin ɗan takararta da zai fafata da shugaba Joe Biden mai neman wa'adi na biyu a zaben shugabancin Amurka. Jami'an tsaron Trump dai sun ce a shirye suke ɗari bisa ɗari don ba Trump kariya yayin babban taron na Wisconsin bayan caccakar da suke ta samu na yin sake a harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutum guda wasu biyu kuma suka jikkata. Mr. Vance mai shekaru 39 ya taɓa caccakar Trump a baya tare da kiran shi sunaye marar daɗi amma a 'yan shekarun nan ya koma ɗaya daga cikin magoya bayansa daga bisani ya samu goyon bayan tsohon shugaban lokacin da yake neman kujerar sanata a jihar Ohio a shekarar 2022. Isra'ila ta kai harin wato karin wasu hare-hare a kudanci da tsakiyar zirin Gaza a jiya Litinin domin kara matsin lamba kan kungiyar Hamas bayan wani harin da ta kai a ƙarshen mako da ta kai kan shugabannin kungiyar wadda ya sanadiyar mutuwar Falasɗinawa da dama da suka nemi mafaka a wani sansani na wucin gadi. Mai wani binciken haɗin gwiwa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a Najeriya tare da cibiyar Makato Foundation da kuma ofishin ma'aikatar harkokin wajen Denmark ya daɗa fito da matsalar cin hanci da rashawa a Najeriya tare da gabatar da likitoci da nas-nas da kuma unguwar zoma a matsayin waɗanda ke samun gaba wajen karɓar na goro. kafin ma'aikatar wutar lantarki da kuma 'yan sanda tare da malaman jami'o'i bashir ibrahim idris ya tattauna da daraktan macarthur foundation daya daga cikin waɗanda suka gudanar da wannan bincike ga kuma yadda zantawar tasu ta gudana Dr. Kole Shatima na MacArthur Foundation, menene makasudi gudanar da wannan bincike? Eh, wannan bincike din mun taimaka a yi ne saboda akwai rahoton ni da yawa wanda suke nuna cewa yanayin cin hanci da rashawa a Najeriya. to wannan mukan akan yi shi kamar ne shekara uku ne a ga cewa an samu ci gaba ne ko ba samu ci gaba ba to shi yasa muka ba da taimakon cewa a yi wannan bincike din a gaya mana menene ake ciki a Najeriya akan maganar cin hanci da rashawa. To da yake an kammala binciken har rahoto ya fito, shin mm. wannan matsala karuwa take a Najeriya ko raguwa? Eto, eh akwai abubuwan da suka nuna cewa an samu ci gaba amma kuma akwai abin da za a ce har yanzu akwai rina a kaba. na ɗaya dai abin da za a ce an samu cin gaba shine cewa mutane kashi saba'in da aka tambaye su cewa su ba da cin rashawa sai suka ce su ba za su bayar ba. to wannan ya nuna cewa an samu ci gaba kenan haka kuma da aka nuna yadda idan aka kaiwa gwamnati kara cewa wannan ya ba da cin hanci da rashawa ko kuma ya tambaya ya nuna cewa gwamnati a cikin kashi arba'in da biyar gwamnati kan yi wani abu a kai din to wannan ma ya nuna cewa an samu ci gaba amma duk da haka 'yan najeriya kamar sun ba da cin hanci rashawa na biliyan bakwai. a wannan shekara ta 2023 kuma ya nuna cewa yawancin inda ake karɓar cin hanci da rashawa ɗin kamar a ma'aikatun gwamnati kamar a ce wajen ah, makarantu ne ah, asibitoci ne da 'yan sanda ne nan ne dai matsalan tare da take. Wani abin da ya ɗauki mana hankali shine samun cin hanci tsakanin likitoci da unguwar zoma da masu taimaka musu. Hmm. Kamar wani sabon abu ne? Eh, ga gaskiya wannan ɗin mu ma ya ba mu mamaki domin kuwa wayannan ma'aikata ɗin su za a ce kamar su ne suke lura da rayukanmu. wanda su ne wanda za ka in baka da lafiya ya kamata su taimaka maka su tabbatar cewa an samu lafiya amma an ta cewa wa'annan mutanen da muke aka ɗauke su da himma aka zama su kimma aka kuma nuna cewa wayannan ƙwararru ne da sauransu idan su ne ma suke ta neman cin hanci da rahawa to ashe wannan ya nuna cewa ashe talakawa dai kam sai dai za su sha wahala sosai kenan. To akwai kuma ma'aikatan da suka shafi ayyuka na musamman kamar masu ba da ruwan sha da wutar lantarki da kuma malaman makarantu. Ga alama ana iya cewa wannan matsala ta cin hanci ta shiga kusan ko ina kenan. eh to za a ce ta shiga ko ina musamman ma inda dai za ka je ka samu wani ma'aikaci ka ce kana neman abu haka a wajensa. To dakta da 'yan sanda suke sahun gaba amma ga alama hmm. wannan rahoto